deuxième partie de RM Show, la partie la plus importante. Je vous dis good night, job bless, peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Sula ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Juma'a 12 ga watan Yunin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji a Najeriya 'yan kasuwa a jihar Kano sun yi kira ga gwamnatin tarayya da kawo musu ɗauki don farfado da jarinsu. Kamar kullum yau ma muna tafi da rahoto na musamman sannan za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kotun kundin tsarin mulkin kasar Burundi ta yanke hukunci a nada zababben shugaba Evariste Indashimiyamus a matsayin shugaban kasar biyu bayan rasuwar Pierre Nkurunziza hukuncin da kotun ta fitar yau juma'a da sashen afirka ta tsakiya na muryar amurka ya samu na cewar dole ne a rantsar da zababben shugaban ƙasar nan da nan Nkurunziza ya rasu ne a ranar Talata yana da shekaru 55 a duniya a wani asibitin ƙasar Burundin inda aka shimfiɗe shi kwanaki biyu kafin ya rasu. Gwamnati ta ce bugun zuciya ne ya sanadiyar mutuwarsa. a watan da ya gabata ne aka je da uwar gidan fiyar nkurunziza a birnin nairobi domin mata jinyar covid-19 lamarin da yasa ake yada jita-jita cewa shi ma nkurunziza din ya mutu ne da wannan cutar ta coronavirus Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce adadin kamuwa da cutar coronavirus na karuwa a cikin gaggawa a nahiyar Afirka. hukumar kiwon lafiya ta who ta faɗa a jiya alhamis cewa ya ɗauki tsawon kwanaki 98 kafin mutum dubu ɗari su kamu da cutar a nahiyar afirka amma yanzu cikin kwanaki 19 kacal cutar ta kai dubu ɗari biyu afirka ta kudu da take kan gaba a yawan masu ɗauki da cutar coronavirus a nahiyar tana samun yawan mace-mace cikin gaggawa da yammacin jiya alhamis ma'aikatar kiwon lafiyar afirka ta kudu ta ce an samu ƙarin mutum 74 da suka mutu kana an samu sabbin mutane 357 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce afirka ta kudu ne cutar tafi kamari inda take da kashi 25 cikin 100 na adadin kamuwa da cutar a nahiyar tuni aka tabbatar da mutum sama da dubu suna dauki da covid-19 kana wasu dubu biyu suka mutu da cutar a afirka ta kudu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka wani rahoton haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa da asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya na yin kashedi cewa miliyoyin yara ne ke haɗarin faɗawa cikin aikin kwadago sakamakon matsalar tattalin arziki da cutar covid-19 ta haifar hukumomin guda biyu suna ƙaddamar da rahoto mai take covid-19 da kwadagon yara a wannan lokaci mawuyaci domin tuna zagayowar ranar yaƙi da kwadagon yara a duniya marubuta wannan rahoto sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar wannan annobar duniya za ta maida hannun agogo baya akan nasarori da aka samu na rage yawan bautar da yara a cikin gwamman shekaru Saboda shekaru 20 kungiyar kwadago ta duniya ta ce an rage bautar da yara miliyan 94 sabbin alƙalluma sun kai yara da ake bautar da su zuwa miliyan 152 a faɗin duniya rabin wannan adadin na cikin aiki mai haɗari ga lafiyarsu waɗannan ayyukan suna da haɗarin gaske ga lafiyar jikinsu da kuma kwakwalwansu sun haɗa da aikin sashen noma da haƙar ma'adinai da gine-gine da ayyukan kamfanoni da kuma ayyukan gida rahoton ya kuma ni cewa akwai yiwuwar tilasta wa ƙananan yara kwadago mafi muni yayin da covid-19 ke ƙara yin illa ga tattalin arziki da kuma iyalai da ba su da mataimaka wani babban jami'in bincike kuma shugaban mawallafa rahoton a bangaren kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa lorenzo guarcillo ya faɗa muryar amurka cewa shaidu na ƙara yin yawa na ƙara samun yara cikin bauta a lokacin da aka rufe makarantu ta dalilin wannan annobar yau juma'a kasar india ta samu sabbin mutane da suka kamu da covid-19 dubu goma sha ɗaya tsakanin sa'o'i 24 karuwan sabbin mutane dubu goma da tara da hamsin da shida da suka kamu da coronavirus ya kai kasar asiya ta kudun a matsayi na hudu mai yawan cutar biyu bayan amurka da brazil da kuma rasha india tana da mutum 297,535 masu dauke da covid-19 a cikin mutum miliyan bakwai da rabi da suka kamu da cutar a fadin duniya a cewar jami'ar john hopkins amurka dai ita ce kan gaba da yawan masu dauke da cutar da sama da mutum miliyan biyu kana brazil tana biye da ita da sama da mutum dubu sannan rasha kuma na bayan su da sama da mutum dubu da goma wani kamfanin fasahar halitta a nan amurka ya ce zai gudanar da gwaje-gwajen gama gari a karin farko lamarin da ka iya kai ga samun allurar rigakafin coronavirus bayan zanga-zangar makonni a nan amurka shugaba donald trump ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta yi aiki ga dangadan wurin bunƙasa tattalin arziki tsakanin jama'a marasa rinjaye, kane tunkari batun rashin daidaito a fannin kiwon lafiya fadar white house ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa wannan matakin yana cikin muhimman ayyuka guda hudu na samar da kariya da kuma samar da dama da mutunta tsirarun jama'a da yake jawabi a jiya alhamis wurin wani taro akan jinsi da aikin 'yan sanda a wani coci a birnin dallas da ke jihar texas shugaban ya ce zai sanya hannu akan umarnin shugaban kasa da zai sa 'yan sanda su yi amfani da kwarewa irin ta zamani ya ce dole ne mu yi aiki tare mu tunkari rashin adalci da zalunci ko da ina aka aikata su in ji trump ya ce amma ba za mu yi nasara ba kuma ba za mu samu haɗin kai ba muddin za mu kira miliyoyin 'yan asalin amurka masu kyamar jinsi akan ƙarya trump ya kuma yi fatali da sukar da ake masa akan kalamansa na baya game da kira da ya ga 'yan sanda da su tsananta dokoki akan masu zanga-zanga labaran kenan Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu inda za a ji cewa yayin da a Najeriya ake bukin ranar demokradiyya 'yan kasuwa a jihar Kano sun buƙaci tallafin gwamnatin tarayya domin farfado da hannayen jarinsu na kasuwanci saboda mawuyacin hali da suka shiga sanadiyar cutar coronavirus. A wuri ɗaya kuma masana tattalin arziki na shawartar hukumomin Najeriya da su haɓaka harkokin kasuwar cikin gida. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari da wannan rahoto. kimanin makonni biyu bayan shugaba muhammadu buhari ya soke dokar kulle a wasu manyan biranen kasar gwamnonin kano da kaduna na ci gaba da aiki da waccan doka a wani mataki na ci gaba da yaƙi da cutar corona a jihohinsu ko da yake gwamnonin sun sassauta dokar domin baiwa jama'a musamman 'yan kasuwa damar hada-hada a wasu raneku da aka keɓe amma 'yan kasuwa a kano na neman ƙarin raneku kamar yadda shugaban 'yan kasuwar kantin kwari alhaji sharif sagir wada ke faɗi. wannan ranaku da mai girma gwamna ya bamu laraba juma'a lahadi mun gode amma mun nemi kare a wurinsa saboda akwai abubuwa da yake da yawa kamar makamin la'irin ta banki laraba ba za ta ishe mu ba juma'a kuma babban rana ce a wurin waɗansu ba sa fitowa don gudanar da addini saboda haka muke neman ƙari ko muna sa rai insha Allahu girma gwamnan jihar Kano zai kara mana. Bayan karancin kun hada-hada, karayar jari saboda illar corona shine babban al'amarin da ke ciwo 'yan kasuwar tuwo a kwarya a da haka ne ma suka nemi agajin shugaba muhammadu buhari ta wannan fuska mu mutanen arewa musamman mutanen kano babban gudunmuwar da muke bukata a gurinsa da soyayyar da muke mai girma shugaban kasa da irin gudunmuwar da muka bashi a lokuta daban-daban bai wuce na izo i duban 'yan kasuwa ya fito musu da wani tsari da zai taimaki al'umma ba in yi mana haka ya share mana hawaye dalili kowa ya san bodojinmu da ake mu'amala an rufe saboda dalili na tsaro amma shi ma a wannan gabar ina da dan bayani muna roƙon mai girma shugaban kasa maimakon a ta gaba daya a fito da tsari inda sauran ƙasashe suke yi a sa injina mutum ya shigo inji itace mai a ciki a ɗauki kuɗi a biya wannan zai taimaki arewacin najeriya wannan zai taimaki kasuwancin wannan jihar tamu ta kano domin ka taimaki jihar kano a kasuwanci ka taimaki arewacin najeriya ga makina kudu suna da irin nasu kuma suna gabatar da ayyuka wannan kenan na biyu dalilin wannan rufe guri da aka yi rufe gano da aka yi mutane sun cika jarinsu su abin tausayi ne Alhaji Abba Bello kenan manajan daraktan kasuwar kantin kwari a Kano. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masana tattalin arziki ke jan hankalin hukumomi a Najeriya su zage damtse wajen haɓaka lamuran kasuwannin cikin gida a matsayin matakin ta da kuma da tattalin arziki. Dr. Lawan Habibu Yahaya ya yi tsokaci. Yanayi ya zo wanda ya kamata Najeriya ta yi tunanin haɓaka kasuwar cikin gida ta yadda ya zamana idan abinci ya wadata Bukatar kuɗi da shigo da abinci za ta ragu ya zama na cewa kusan kashi talatin zuwa arba'in kuɗin najeriya da ake kashewa wajen shigo da kayayyakin abinci idan harkar noma da gona aka tabbatar da da gaske aka faɗaɗa su sannan masana'antu mu aka samo musu madafa domin masana'antu ba za su yi tasiri ba babu wuta babu tsaro sannan babu wata hanya ta yadda za a sama musu tallafi ko kasashen waje suna tallafa yanzu sai sun tallafa wa sannan za su miƙe idan ka tallafa wa masana'antun nan misali masana'antar da za ta yi taliya ta yi makaroni ta yi madara ta yi magi ta yi sauransu abinci zai wadata zai yi sauki farashinsa ba zai hauhawa ba mutane za su samu aikin yi sannan kuma ƙasar za ta samu kuɗin shiga domin ta nan ne za ka iya sa haraji. Dr. Lawan Habibu ya haya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Kwari, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. A ranar Juma'a 22 ga watan biyar na wannan shekara ne, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa hannu akan dokar musamman ta cin gashin kan majalisun jihohin kasar 36 har da Abuja da bangaren shari'un fadin kasar. A ƙarƙashin wannan dokar, shugaban kasa ya ba wa ofishin akanta janar na kasa umarnin cirewa majalisun dokoki da bangaren shari'a su daga asusun gwamnati kai tsaye duk wata. tsohon dan majalisa kuma babban wakilin shugaban kasa a harkar hulɗa da majalisar wakilai umar el yakub ya yi ƙarin haske akan dokar sanin kowa ne yadda za a samu inganci wajen tabbatar da 'yanci na ita kanta majalisu da kuma na kotunan shine idan suna samun cin gashin kansu kai tsaye na sha'anin kuɗi ba tare da sun samu sai gwamnati ta ba su ba sai yadda gwamnati ta yi da su tun da kamar yadda ake cewa wanda zai rike asusunka to ya rike 'yancinka to wannan tabbatar da 'yanci ne na wannan bangarori na gwamnati ganin cewa wannan doka ce da shugaban kasa ya bada a matsayinsa na shugaba sai na tambayi masanin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara kogo ibrahim ko akwai wani tanadi da kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi akan irin wannan dokar ga bayanin da ya bayar demokradiyyar mu za mu lura da yanayin yadda take demokradiyya ce wadda take ta ginu kan hurumi guda uku hurumin masu yin dokoki sashe hudu kenan na tsarin mulki hurumin masu aiwatar da waɗannan dokoki idan an yi sashe na biyar kenan sannan sai sashe na shida na tsarin mulki da ya magana hurumin waɗanda ke sasanta matsala in an samu tsakanin waɗannan guda biyu to akan haka nan ne aka yi kirkiro waɗannan ta yadda yake wannan zai rika sa ido akan abin da wannan ke yi wannan ya rika sa ido akan abin da wannan ke yi domin idan aka bari mutum daya ya zama na shine ke iya yin komi shi zai yi doka shi zai aiwata shi zai hukunta to ba za a samu mulkin gaskiya da adalci ba to a karkashin wannan ne kuma muka dauki tsari wanda ake kira tsarin shugaba mai cikakken iko ma'ana tsari wanda ake yi irin na kasashen amurka kasashen amurka da sauran kasashe da suke ɗauka wannan tsari kamar su kanada da su indiya duka waɗannan suna da al'ada wadda take idan 'yan majalisa suka ƙi dokoki musamman dokokin da suke za su zama cutuwa ga ra'ayinsu to sai aka ba da dama ga shi shugaban kasa ya kokari ya amfani da wata alfarma ya kirkiro waɗansu dokoki ko kuma ka'idoji waɗanda suke suna da ƙarfin doka duk da yake ba dokoki ba ne amma suna da ƙarfin doka to shi ya sanya ake kiran shi shugaba mai cikakken iko sashi na ɗari da talatin na tsarin mulkin najeriya ya ba shi wannan dama a matsayin shine babban jami'i ko da yake akwai bangaren zartawa da masu yin dokoki da masu shari'a to amma shine shugaba daga cikin waɗannan uku shi shine wanda zai rika tsaftace demokradiya din to saboda haka idan aka samu wasu dokoki waɗanda babu su wala Allah a tsarin mulki ko kuma a dokokin ƙasa ta Najeriya to nauyi ne na hurumi a matsayin shi na mai cikakken ikon nan ya amfani da wannan dama ya kirkiro da waɗannan abin da ake kira executive order tunda wannan dokar ta bayar gwamnoni umarnin shigar da majalisun dokoki da bangaren shari'un jihohinsu cikin kasafin kuɗi tun na tashin farko abinda ake ce ma first land charge a turance ya kungiyar gwamnonin jihohin kasar ke kallon wannan al'amari Tambayar kenan da na yi wa Abdulrazak Bello Barkindo wanda yake shine mai magana da yawon kungiyar gwamnonin Najeriya. Abinda gwamnoni suke faɗa shine cewa wannan doka ma kirkiro ta ma bai taso ba. Dalilan kirkiro ta ma ba su taso ba. Domin ai akwai jihohi kusan goma a Najeriya da suka riga suka ba wa sashen shari'a da kuma majalisun su daman cin gashin kansu. Sannan kuma abin da ya sa gwamnoni suke ganin wannan abun bai taso ba shine cewa ai tun da yana cikin kundin tsarin mulki ba wai sai an je ana wani tuhume-tuhume ko kuma ana kace na ce a kai ba suna nufin cewa a bi abin da kundin tsarin mulki ya faɗa saboda a samu fahimta kuma rashin fahimta shi yasa mutane suke gani kamar wannan dokan na shugaban kasa na goma ai gwamnoni ba za su dinga karban ko kuma su dinga sarrafa kuɗaɗen da ya kamata su je wajen majalisa ko kuma kotuna ba a'a ba haka bane gwamnatin tarayya ita kanta tana da majalisa ai sannan kuma majalisar tarayya ai suna kokarin su ma sake inganta kamannin majalisun su a nan birnin tarayya amma ai gwamnatin FCT ce take wannan ba wai su 'yan majalisan bane ke yi saboda haka ba wai za a ba su kuɗi ne kawai su dinga gine-gine su dinga wannan aiki ne musamman na ɓangaren mulki wanda ya shafi zattazwa ba na ɓangaren dokoki ba ne saboda haka ana kokarin su fahimta cewa a zauna a tabbatar da cewa an daddale an kididdige kowane ɓangare. abin da zai iya yi da kuma abin da ba zai iya yi ba gwamnoni suna cewa mu zauna mu tattauna mu fahimci juna sannan a ci gaba da baiwa 'yan majalisa da kuma masu shari'a cin gashin kansu amma ba wai su tashi kawai su dinga cewa ai abin da gwamna yake shi za su yi ko kuma suna iya karban kowane wata a dinga basu wani kaso cikin kuɗin da za a baiwa gwamnatin jiha ba saboda haka fahimta ake nema ba wai ana neman a ce ai shikenan su yanzu ba ruwansu da gwamnatin jiha ko kuma ba ruwansu majalisa da gwamnati gwamnatin tarayya ita kawai a bata kuɗin ta dinga yadda za ta yi za a samu mummuna baraka a ciki. Shi ma mai magana da yawon shugaban kasa Garba Shehu ya kara jaddada muhimmancin yin wannan doka inda ya bayani kamar haka. Muhimmancin wannan abu shi ne idan har mai shari'a sai ya je ya nemi gwamna ya amince ya ba shi albashi. ko majalisa sai ta je wurin gwamna ta roƙe shi ya ba su kaso na kuɗi don su biya kansu albashi to ai babu yanci a cikin wannan magana saboda haka don a ƙarfafa demokradiyya su samu yancin kansu su samu cin gashin kansu su yi mutane aiki ba su yi gwamna aiki ba to shi yasa aka yi wannan doka. Shi ma mai magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani da Kat ya tofa albarkacin bakinsa a kan dokar. Doka ta goma wanda shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu doka ce da take da amfani. Doka ce da take da hangen nesa kuma doka ce da za ta karfafa demokradiyya. Domin yadda ake tafiyar da harkar mulki a ƙasar nan yana hana ainihin sashe-sashen mulki su gudanar da aikinsu yadda ya dace. domin suna dogaro ne ga wani sashe don ta taimaka musu da kuɗin da za su yi ayyuka saboda haka wajen yanke hukunci ko kuma wajen ƙin yadda da wani abu sai ya kasa yiwuwa. Ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC kanar Darus Gololo mai murabus ya bayyana nashi ra'ayin. abin da shugaban ƙasar nan yayi ya to na ji daɗin sa sosai kuma ni ina ina son shi tun 2015 ya kamata ya wani abu din nan saboda abun da sa mutane dama sun kosa su ji mu muke yawo da talaka mun san yadda suke ji kuma gwamnati da suka yunkuri cewar kada a wannan dan kada a basu gashin kansu su 'yan majalisa na state da kuma masu shari'a alkalai na eh, state 'yan majalisa kuma a basu gashin kansu na state wannan abun ya yi daidai ya yi daidai kuma ni na kara goyon bansa ya kamata saura ma a ba na lokal gama sun wata su gashin kansu saboda gwamnoni na wajen suke yanka kuɗi su ci kuɗi da su da iyalansu kawai suka sani ba zan ba. akan wannan dokar abdulrahman buba kwacham ya ce zai bayyana ra'ayinsa ne a matsayin sa na ɗan ƙasa. executive order da shugaban ƙasa ya bayar muna goyon bayansa 100% because an yi aiki da ilimi da hankali a nan na farko dai akan maganan autonomy na judiciary hakika alkalai za su samu 'yancin kansu kuma ma'aikatan shari'a za ta samu 'yancin kanta ba tare da wani ya tsangwame ta ko kuma wani yana tunanin ya ba wa wani alkali promotion zai iya yuzin da wannan sit na wannan alkali don ya biya bukatan kansa ba musamman ma gwamnoni eh, na biyu ba wa 'yan majalisu cin gashin kansu an yi daidai a nan don zai kasance gwamnoni za su shiga hankalinsu kuma za su tsaya su yi matalakawa aiki wanda in ba su yi ba majalisa na da equal ta yi duk abun ta ga dama a kansu kuma majalisa za ta yi aiki tsakaninta da Allah ba tare da ta ji tsoro ko shakkan wani gwamna zai iya taka mata birki a cikin harkokinta ba. A lokacin ɗaukan wannan rahoto, kwatsam sai ga wata sabuwa a daidai lokacin da yabo da fallasa ke bayyana akan wannan al'amari. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana wa gwamnoni da suka ziyarce shi a fadarsa cewa zai jinkirta aiwatar da abubuwan da dokar ta kunsa har sai gwamnoni sun kammala tuntubar da suka ce za za su yi da atone janar na ƙasa da kuma ministan kuɗi da tsare-tsare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kafin mu ka muku shirinmu na gaba ku shakata da wannan. na gaba. Wasanni a takaice. Hukumomin tsale-tsale da motsa jiki na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun fara ci gaba da lalibo hanyoyi domin fara gudanar da gasar La a kasar kasancewar irin matsaloli na COVID-19 da suka wa duniya gaba ke daya. Wannan ne yasa masu tafiyar da harkokin tamolan a kasar ta Kamaru suka ce suna ta shirye-shirye na faɗakar da masu taka leda a cikin gida na yadda za su yi su gudanar da wasanni da zarar an ba su dama. Wannan ne yasa coach Musa Abu Lukman ya yi mini tsokaci kan al'amuran kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar jamhuriyar kamaru eh, wato ana ci gaba da shirye-shirye na jiran dai wannan wasa na la liga na kasar kamaru muna ci gaba da da training kuma a gaskiya bin ka'idodi kasan wannan za a tsara ma 'yan wasa kaga kuma a turai mun ga cewa an tsara ma 'yan wasa za ku yi wasa ba za ku rungumi juna ba idan kun sa kwallo a raga ba za ku sanja jc ba in kun gama wasa ba za ku gaisuwa ba to haka wayannan ma namu nan za mu nuna musu su ga cewa ga yadda a shashin kasashen turai yadda yake tafiya saboda ku kuma da zai fi karfin ku ba za ku yi kokari ku ga yadda su ma suke yi kuma wasan gasan da za a haɗa nan kamaru mu kan gaskiya muna nan mun shirya kamaru kan ta shirya duk abin da dai zai da ya shaura bai dai ya kama ya karya ba in allah yadda kuma muna wannan wasan allah yadda za yi shi a kamaru kuma ba za mu ji kunya ban allah yadda ba za mu ji kunya ba insha allah domin kun ga cewa filin daga duk an gyara muna da filin daga yanzu mu muna da cikin wayanda za mu buga kirji a afirka inda ya gano dai filin wasan kwallo ne kam daya daga cikin masu murza ta mola a kamaru ya ce bin ka'idodin da masu horar da su din suka zayyana musu dole ne su bi mu a shirye muke gwamnati ta ba mu dama mu koma teren mu soma yin wasan domin za mu bi ka'idojin duka mu duka mu za mu bi ka'idojin ba za mu rungumi juna ba eh, ba za mu canza kaya ba duk dai abin da zai hana cutar corona a shirye muke mu yi shi kuma za mu bi ka'idojin coach dinmu muna nan dai eh, yanzu muna kiran gwamnati ya ba mu dama mu koma abin nan kawai mu soma yin wasanmu kamar da masu magana dai suna cewa ba girin girin ba dai ta yi mai wai kare da buzun kura mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kotun kundin tsarin mulkin kasar burundi ta yanke hukunci a nada zababben shugaba idris indashimiyamus a matsayin shugaban kasar biyo bayan rasuwar pierre nkurunziza hukuncin da kotun ta fitar yau juma'a da sashen afirka ta tsakiya na muryar amurka ya samu na cewar dole ne a rantsar da zababben shugaban kasar nan da nan Nkurunziza ya rasu ne a ranar Talata yana da shekaru 55 a duniya a wani asibitin kasar Burundin inda aka shimfiɗe shi kwanaki biyu kafin ya rasu. gwamnati ta ce bugun zuciya ne ya sanadiyar mutuwarsa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce adadin kamuwa da cutar coronavirus na karuwa a cikin gaggawa a nahiyar afirka hukumar kiwon lafiya ta who ta faɗa a jiya alhamis cewa ya ɗauki tsawon kwanaki 98 kafin mutum dubu ɗari su kamu da cutar a nahiyar afirka amma yanzu cikin kwanaki goma sha tara kacal cutar ta kai dubu ɗari biyu afirka ta kudu da take kan gaba a yawan masu dauke da cutar coronavirus a nahiyar tana samun yawan mace-mace cikin gaggawa wani rahoton haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa da asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya na yin kashedi cewa miliyoyin yara ne ke haɗarin faɗawa cikin aikin kwadago sakamakon matsalar tattalin arziki da cutar covid-19 ta haifar hukumomin guda biyu suna ƙaddamar da rahoto mai take covid-19 da ƙwadagon yara a wannan lokaci mawuyaci domin tuna zagayowar ranar yaƙi da ƙwadagon yara a duniya marubuta wannan rahoto sun yi kashe kashedi cewa akwai yiwuwar wannan annobar duniya za ta maida hannun agogo baya a kan nasarori da aka samu na rage yawan bautar da yara a cikin gwamman shekaru. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada kuma ta bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau, Aisha Sule ke cewa a huta lafiya daga nan birnin Washington DC.